sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka. Aisha ta Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Alhamis biyar ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa uwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga rudani. kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda ya yi nominating ya yi sa hannu ya ranta hannu ya kai INEC wani zai zo ya juya a ce wannan a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba. To idan aka biyo mu za a ji cikakken wannan tattaunawa. Daga ƙasar Ghana kuma za ku ji yunkurin da malamai ke yi na bin hakkokinsu kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na ƙasa Muna nan kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. An samu karin wasu kasashe hudu da suka tabbatar da bullar cutar coronavirus a karan farko yayin da kasar Italiya ta rufe duk makarantu har na tsawon kwanaki goma. Ƙasashen da suka haɗa da Chile da Hungary da Poland da kuma Slovenia dukkaninsu sun bayyana ɓallar cutar cikinsu a jiya Laraba. Batun ƙasar Hungary ya shafi wasu ɗalibai biyu 'yan ƙasar Iran yayin da batun Slovenia shi kuma wanda ke ɗauke da cutar ya taɓa tafiya ne zuwa Morocco da Italiya. Ƙasar Italiya dai ita ce ƙasar Turai da tafi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wajen ƙasar China. inda sa kai dubu biyu da bakwai baya ga mutum 100 da cutar ta kashe. Gwamnatin kasar dai ta yanke hukuncin rufe duk makarantun kasar har zuwa ranar goma sha 15 ga watan nan na Maris. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi a taron manema labarai da yake gudanarwa kullum kan cutar jiya laraba cewa yanzu haka ƙasashe biyar ne a faɗin duniya aka samu ɓullar cutar. an kama wata mata da ke yi wa rundunar sojan amurka tafinta da ke zauna a iraki ana tuhumata da laifin bayar da sunayen muhimman masu aikin leƙen asiri ga wani ɗan ƙasar labnan da ake zargin yana da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta hezbollah a cewar ma'aikatar shari'a amurka jiya laraba maryam taha thompson mai shekaru 61 na wato da a baya ta zauna a birnin rochester na jihar minnesota jami'an hukumar binciken manyan laifuka na fbi ne suka kama ta ranar 27 ga watan fabrairu a wani sansanin amurka da ke arbil a kasar iraki inda take aikinta a matsayin mai tafinta tun watan disamba tana fuskantar tuhume-tuhume na bayar da bayanan tsaro domin taimakawa wata gwamnati a wata sanarwa mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta pentagon alisa para ta ce ma'aikatar tana sanar da tuhumar da ake wa thompson kuma tana ɗaukar duk matakan da suka kamata ko suka dace ciki har da kare dakarun amurka shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan ya nufi ƙasar rasha yau alhamis domin gana da shugaban ƙasar rasha vladimir putin da zumar kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa tsakanin dakarun turkiyya da mambobin nato da kuma ƙasar rasha da ke da karfin nukiliya a lardin idlib na siriya da yaƙi ya daidaita yayin da kasashen biyu kan ɗan haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci a yankin rasha da turkiya na karo da juna a lardin idlib yankin da ke arewa maso yammacin siriya inda rasha ke taimakawa gwamnatin shugaban ƙasa bashar al-assad domin kwato ikon tunga ta ƙarshe da ke hannun 'yan awari turkiya tare da ƙasashen yamma na zargin gwamnatin siriya da lagudan mai da taimakon rasha wanda ya haddasa matsalar jin kai inda kusan fararen hula miliyan guda suka guje matsugunansa sa iyakar siriya da turkiya kafin mu buka muku sauran labaran da muke dauke da su kamar yadda muka yi alkawari madugun waɗanda suka shigar da shugaban jam'iyyar apc mai mulki a najeriya adam sashima kara da ta kai har ga dakatar da shi daga mulki comrade mustapha salihu wanda shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasashiyar arewa maso gabas ya ce akwai hatsari ga nasarar jam'iyyar idan aka bar shi ya ci gaba da jagoranci ga tattaunawarsu da wakilinmu nasiru adamu el hikaya za a yi zaɓe nan da wata uku za a zauna ana yin wannan interesting ko wancan interesting sai kaman bi za a zaɓe ko jibi za a zaɓe lokacin za a fara shirya kwamiti za ta je ta yi primaries in aka dawo daga firamare tsin nan sauran kwana daya a rufe kai sunaye ba za a biya yi apil ba abun da ya faru kenan a bayansa a matsayin kan cewa shi zai apil na screen ta ka bai bi takardu ya duba ba aka kai mana kanta wanda aka zo daga baya aka ce takardun sa ba su da ke aka cire shi kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda ya yi nominating ya yi sa hannu ya ranta hannu ya kai INEC wani zai iya zuwa juya a ce wannan ba dan takara bane mai kyau domin daga matakin wood an dakatar da kai a matsayinka na dan jam'iyya domin kawo su laifuka. Mana kana maganin jihar su ta ido. A jihar su ta ido wadinsa isako suka ce sun dakatar da shi domin ya yi laifi kaza kaza kaza suka jiyar laifin da yi. Gwamnati ne fa wasu suka fara cewa wannan ma wasu shirye-shirye ne da ake na zaben 2023 ana so a samu shugaban jam'iyya wanda watakila shine zai iya tafiyar da wannan zaɓe bisa yadda jam'iyyar APC ke son ta tafiyar da tikitin ta na 2023. Babu ai duk wanda ya fara maganan tikitin 2023 yanzu baya ma kishin kishin apc ba kishin najeriya domin ai yanzu abun da ya kamata mu duba tukuna ba an zaɓe mu ba yanzu ba maganan waye zai karɓa ake ba yanzu maganan mu yi aiki mu cika alƙawuran da aka zaɓe mu shine yanzu ke gaban mu don haka babu wanda yake tuna magana mu dai da muke wannan ba mu tuna maganan 2023 abun da muke magana shine muna so a bi doka tunda akwai kundin tsarin mulki na kasa akwai kundin tsarin mulki na jam'iyya ya zama cewa muna shugabanni masu biyar da jam'iyyar nan yanda kundin tsarin mulki ya faɗa. ya kaddara har ma ya kai ga an tsige ko an cire shi adam fashimali akan wannan kujerar wa kuke da tunani a ranku zai iya rike ai ba maganan tunani bane ai kamar da na gaya maka kundin tsarin mulki na jam'iyya muke bi yanzu yau tun da kotu ta dakatar da shi sai mu dauki constitution waye ne next a hierarchy na jam'iyya a yanzu ba za a bar vacuum ba shine wanda yake na next a jam'iyya sakatare sai karba to abun da yake faruwa wanda zai nuna maka cewa nan mutane ba mutane suke son bin doka ba ne mu ga shi chairman din ka san an dakatar da shi ko ta ce ta dakatar da shi yau tun da aka ce dakatar da shi da safe kiran mutane ake yi ana so a fara yin wasu mitin da yi rubuce-rubuce a mai da daɗin baya a yanzu haka yana da labari kakakin jam'iyya ko da yake baya nan yana gana yace sun kira shi sun ce sun yi mitin amma ga announcement da suka yi bayan sakatariya da muna nan wurin a yan sanda suna wurin ba a bar wani ya shiga ya je wani barna ba suna nan suna gadi ba wanda shiga ofisin chairman ba wanda ya shiga inda muke mitin na wakin kwamiti amma yau din nan sun kira kakakin jami'a sun ce masa an zartar da cewa tsohon gwamnan oyo ya zama deputy ya yi replacing ni a da ya bari daga ekiti eh, wani ya yi replacing wani daga north east wani ya yi replacing wani daga south east na magana odito wannan ina tabbatar maka ba a yi mitin din nan ba ba wanda ya zartar da shi kawai abubuwa ne wanda suke su su kara kawo rigingimu a cikin jami'a kuma ba za mu yarda ba duk wanda zai so yi wani abu zai kashe jami'an nan ba za mu yarda mu bi shi domin an ce in kana wanka ma ka ce ya dauke ma kaya ba za ka bi shi ba don an ka bi shi tsara da kai ma za a ce kai ma ne don ba za mu bi su ba abinda suke so mu yi a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba. Toma Dalla ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya. Tanzania na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi kasadar yiwuwar shigo da cutar Corona coronavirus saboda yawanci na kaiya da ƙasar China. A kasuwar Tanzania mafi girma 'yan kasuwa na cikin wani hali a daidai lokacin da kayayyakin ƙasar China ke karanci. Kasuwar Kiryeko da ke birnin Dar es Salaam ita ce babbar kasuwa a ƙasar Tanzania tana kuma dogaro ne da kayayyakin da kamfanonin China ke shigowa da su. amma barkewa annobar cutar coronavirus da aka kuma wato da aka kuma sani da covid-19 ta dakatar da shigar da kayayyaki daga china kalfan hawadi mai sayar da wayoyin salula ne ya ce idan ka sayar da wayoyi baki daya suka kare kuma kana bukatar wata takamaimiyar waya baka kuma same ta akan lokaci ba a lokaci guda zaka ga farashinta ya tashi Wannan cinikayya ta kudda kudda China ita ce ta mayar da kasar Tanzania kasar da ta fi fuskantar barazanar samun coronavirus a Afirka. Sai dai hukumomin lafiya sun farga. Mataimakiyar darakta a ma'aikatar lafiya Dr. Janice Gamba ta ce ta ce inda muka wato inda muka fi daukar gagarumin mataki a kasar shine batun tsaurara matakai a kafofin shigowa cikin kasar kamar yadda kuka sani yanzu barazanar da muke fuskanta na fitowa ne da kasashe 58 da suka kamu ciki har da china wasu jihohin amurka shida su ma za su gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar demokar ranar talata mai zuwa a daidai lokacin da manyan masu neman takara a jam'iyyar biyu suka rage da suka hada da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont waɗanda suke kankan da juna. Ina son Joe Biden ina ganin shi mutumin kirki ne abinda Sanders ya faɗa jiya laraba kenan. Ya ƙara da cewa amma muna da bambancin ra'ayi ga wannan ƙasa tamu. Joe na da irin nasa ra'ayoyin game da makomar ƙasar, ni ma ina da irin nawa. Baya ga sauran matsalolin, 'yan takarar biyu suna da bambancin ra'ayi game da shirin kiwon lafiya na Amurka, inda Sanders ke neman a samar da tsarin kiwon lafiya ƙarƙashin kulawar gwamnati, tare da kawo ƙarshen kamfanonin inshora masu zaman kansu. A halin da ake ciki kuma, Biden na son inganta dokar tsarin kiwon lafiya mai rahusa, wadda a yanzu ita ke nuna irin kuɗaɗen da ake kashewa kan kiwon lafiya a Amurka. daga ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya amnesty international ta ce tana da shaidar da ke nuna cewa ƙananan yara ƙalla 23 ne jami'an tsaron iran suka kashe lokacin da suka yi amfani da ƙarfin tsiya da ya saba ma doka suka afka masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan nuwamba shekarar 2019 wani bincike da hukumar da ke sa ido kan take haƙƙin bil'adama da ke london ta gudanar ya bankaɗo cewa ƙalla ƙananan yara 22 jami'an tsaron suka harbe lokacin da suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da waɗanda ba su jau ba su gani ba a cewa sanarwar da aka fitar jiya laraba kamar yadda sakamakon binciken ya nuna cikin yaran da aka kashe har da yara maza ashirin da biyu da shekarunsu tsakanin sha biyu zuwa sha bakwai da kuma wata yarinya da shekarunta ba su wuce daga takwas zuwa 12 ba kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga kasar Ghana kuma, Ridwan Abbas wakilinmu ya aiko mana da rahoto akan takaddamar da ke tsakanin malaman makarantu da hukumomin kasar. Gare ka Ridwan Abbas. Shugabancin kungiyoyin na karantarwa ƙarƙashin ma'aikatar ilimin Ghana a wurin taron su na haɗin gwiwa a hedkwatar kungiyar sun yi kira ga majalisar dokoki ta janye wannan ƙudurin doka na karatun ƙasa da ilimin jami'a ɗin suka ci. su kungiyoyin malaman karantarwa a ganin su mu ilimi muhimmin abu ne na ci gaban ƙasa don shi duk wani ƙoƙarin billo da sababbin tsarurruka da dokokin ilimi ɗin ya kamata a yi shi tare da tuntuɓan malaman karantarwa da yake hira da manema labarai Chairman kungiyar na Reverend Charles Ekali ya yi kira ga shugaban kasa ya yi tsakani tare da hana gabatar da kudurin ya zama doka. Babban magatakardar kungiyar Thomas Musa ya yi man haske game da abubuwa da suke takaddama kansu game da kudurin nan. Number one is a unified condition of service. Na ɗaya ingantaccen halin aiki da ta koyarwa alal misali tsakanin alif ɗari tara da hamsin da ɗaya da alif ɗari tara da hamsin da takwas sashin kula da ayyuka alif ɗari tara da hamsin da takwas ta ƙoƙarta haɗa kan malaman koyarwa wuri ɗaya bayan haka malaman karantarwa suka so mafafataka samun ingantaccen tsarin aiki wadda malaman za su iya cewa nasu ne na kansu sai dai alif da biyu dokar pndc mai lamba arba'in da biyu ta rusa majalisar ma'aikatar ta ilimi da haka ya faru magabatarmu sun ka nuna wa gwamnati cewa duk waɗannan abubuwa guda biyu ana buƙatar su ingataccen halin aiki da kuma ingataccen halin koyarwa muhammad umar sakataren gunduma ne na ƙungiyar malaman karantarwar ta ghana ya yi min bayani akan kokinsu cikin abubuwan da mu muka ga kaman zai sauya hakkin ticoci shine ainihi ticoci gaba daya ma'aikatan ges mun zama public sector workers shine za mu zo karkashin civil servant karkashin local government muna ganin ges kuma ya yi girma da ya zo ya zama yana karkashin local government na biyu muna duban kamar conditions civil servant ya yi daban da namu ticoci saboda shi bai yi eh, in condition of service mu ya bambanta mu je kuma muna aiki karkashin su kan wannan mumun kiya Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka a Accra Ghana An gaida Ridwan A daidai lokacin da hankula ke ƙara tashi game da annobar ƙwayar cutar coronavirus da ke ƙara yaduwa Hukumomi da jami'an kiwon lafiya a jihar Adamawa da Taraba arewa maso gabashin Najeriya sun ɗau matakan ko kwana. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarashin rahoton. Ko da ke kawo yanzu ba samu rahoton bullar cuta a arewacin Najeriya ba, to sai dai kuma a wani mataki na kan da garki. Hukumomin lafiya a arewa maso gabashin Najeriya tuni ko suka sama ɗaukar matakai alal misali a jiyan adama da taraba da ke arewa musu gabashin kasar hukumomin kiwon lafiya sun ko kadama da shirin kota kwana abubakar muhammad da ke zama jami'in yaran labarin na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar adamawa ya ko na irin damarar da aka yi a yanzu. Zuwa yanzu matakai da muka dauka game da dakile yiwuwar wannan annoba ta coronavirus a jihar Adama ah, shine mun ɗauki mataki na faɗakar da al'ummanmu gaba ɗaya akan yaya za su yi su kare kansu yaya kuma wasu matakai ne ya kamata su ɗauka domin ganin cewa ba a ma samu wannan bular cewar a jihar adamawa ba sannan kuma a ofisoshinmu a kananan hukumomi 21 ofisoshinmu masu kula da harkar bular cututtuka su ma an sa su akan abin da ake kira high alert domin su sa ido a kan abin da ke kai komo. su ma a nasu bangaren ƙungiyoyin addini ba su kasa gwiwa ba inda ma suka buƙaci jama'a da ke kulawa kana kuma hukumomi su yi abin da ya kamata domin magance wannan cutar shek abdullahi balalo shugaban ƙungiyar izala a najeriya ya ko na cutar ta coronavirus da annoba da ke bukata addu'a ta musamman. Wannan cuta ta corona da ta soma yaduwa daga kasar China kuma ta shiga wasu kasashe cuta ce da in irin wannan abu ya faru annoba ce to roƙon allah ake allah maɗaukakin sarki ya kawo musu sauƙi mu kuma allah ya kare mu Daga wannan cuta ko ma mai ya faru tunda cuta ce da take iya tafiya ko ina kuma akwai hanyoyin shiga da fita tsakanin kasar China da sauran kasashe duk da ana daukan matakin dakatarwa to ba a san ta ina za ta tsaya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ji tsoron wata fitina wadda tana iya faruwa wuri guda ba a san ina za ta kare ba kuma mutumin da ya jawo ta ba ta tsayawa a kansa tana iya tafiya ko ma ina. Kamar shek Abdullahi Balalau shi ma shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya kan rashin jihar adamawa masu babaran steven dami mamza ya koyi bayyana yadda masu kallon wannan cuta a yanzu. na farko dai muna kira ga jama'a duka a tabbata cewa an bi umarni da kuma uh, directive da aka iya fada daga kamar daga ministry of health da kuma uh, masu aiki asibiti yadda kowa da kowa zai iya kiyaye kansa kada ya kama wannan cuta na biyu Eh, a cikin coci coci namu eh, musamman idan ranar ladi ya zo Uh, muna uh, gargadi fastoci su tabbata cewa su faɗakar da mutane su wayar musu kai batun wannan cuta kuma yadda za a iya samun wannan cuta a yadda za a iya kiyaye kai ta wannan wayarwa a ƙarshen ba za a samu wannan cuta ba kuma ba ta bazu kamar yadda tana bazu a wurin kasashe ba. Da alamu duk da wannan barazana da cutar ke yi a faɗin duniya yanzu haka ma akwai talakawan da ko a gidansu. labarin sa ni ba abin da na fahimta da shi labarin sa kawai nake jisa sama sama. ka tsorata da batun coronavirus? a babu ba wani tsarin da nake ji kawai Allah dai ya kare mu mun dogara da Allah ne kawai muna gaba ne gun Allah da. to abu ne kawai dai Allah ya kawo shi ne masifa ne Allah ya kawo shi sai dai al'umma su tsaya da addu'a Allah ya kawo mana sauki. ka tsorata da coronavirus? ba wani tsorata da ne komai duk abun da Allah ya yi shine daidai a wurina ne a gani na kenan. ya mako zuwa yanzu a jumlance sama da mutum 2,981 ne coronavirus ta kashe a china kaɗai kamar da hukumar lafiya da ƙasar ta bayyana sannan fiye da mutum 80,200 sun kamu da annobar cutar sannan kuma fiye da mutum 80,200 sun kamu da annobar cutar a ƙasar hakanan ma kuma cutar ta yadu zuwa wasu kasashe ciki ko hada Najeriya inda ku aka samu dan ƙasar Italiya ɗauke da kwayar cutar. Ibrahima AbdulAziz – sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To an gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kawo muku shirinmu na gaba a shakata da wannan. Allah ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. har yanzu muna jihar Kaduna, Najeriya, inda shirin na ƙasa ke zantawa da hashiya Sa'adiya Isa Suleiman, wacce Allah ya jarabce ta da ta waya a kafafuwa, amma kuma ta dage haikan wajen ganin ta ba da gudunmuwar ciyar da al'umma gaba. Mafari kenan ta kafa wata gidauniya, saboda haka a shirin na yau Sa'adiya za ta yi mana bayani dangane da irin ayyukan da wannan gidauniya ta fi mai da hankali a kansu. kamar yadda za a ji a zantawarsu da wakilin sashen hausa a jihar kaduna isa lawal ikara da zaran allah ya taimake ni na haɗu wanda yake da bukata ta musamman ko take da shi na yi mata wayewan kai ta gane ta fahimta iyayenta suka fahimta mukan ɗauke ta kawai mu sata ne a matsayin a koya mata ta iya saboda al'umma su yi amfani da ita to ka san abu ne na kuɗi dole duk abin da zan yi malamai sun fara bukatan tun ana yin jihadi mhm. ana sadaka tijariya malamai sun fara complain me za a dinga basu in suka koya saboda eh, ɗalibai sun fara yawa to a haka inda na ce maka dama na yi fom to sai muka fara sai da fom ɗin ɗari biyu muna cewa an siya ɗari biyu a zo a koyi sana'a a haka muka dingi da ɗari biyu sai a zo a haɗa sai a samu kuma malamai su ma ana ɗan sallaman sallaman su haka muka wai waɗanne irin sana'o'i ne ake koyarwa mm, muna koyar da sana'o'i daban-daban don mukan koyar da zannuwan gadon nan irin na zamani wanda zaka gan shi a babban leda haka da filaluwan shi gaba ɗaya da ake yi din nan dinkawa ake yi eh ɗinka shi ake yi zaka gan shi kamar na ƙasashen waje haka tunda dama kusan a kasashen waje ake shigo da shi to yanzu kimiyya ya ƙaru matan Najeriya da matasan aka koya musu gaskiya su ma suna yi zaka gan shi haka a babban leda sosai da abin rufuwan shi na bargo da komai da filaluwa to muna koyar da shi sannan muna koyar ma da dinki dinki irin na maza wanda ake yin ma aiki babban riga haka muna koyar da dinkin mata muna koyar da takalma da jaka to amma kawai misali su makafi me za su koya misali tunda ba ido mm, to ai shi da ce maka dama kowane lalura da irin abin da yake koya ko ya fa makaho shi ma yana kokari tunda muna da makafan da suke kujerun zama da cakakkuna kuma in ka ga suna yi za ka yi mamakin ma yadda aka yi suke haɗa kwalo ya zama ya ba kowa sha'awa. Amma wanda irin kujerun zama suke yi? Irin dai kujerun zama da ake yi da zaren nan akwai wanda irin ake naɗewa. za ka ga mai gida ya buɗe shi kaman gado haka mm. to gaskiya duk suna yi gaba ɗaya kuma koya musu da ake yi annan suke kokari kuma duk da ba sa ganin in dai za a ba su zararrukan a gaya musu wannan kala kaza kala kaza to za su haɗa shi da jakan shi ba wani matsala to kaga kaman makafai sukan yi wannan sai dai ba maganan dinkin zanin gado ka to amma gaskiya su ma sukan yi to muna koyar da takalma da jaka shi kaga duk masu lalura ta fannin kafa su duk suna iya yin wannan yauwa muna yin irin carpet na shimfiɗawa a ɗakin nan wanda ake kira rock carpet chinese carpet to ita ma yanzu ana yin ta a najeriya gaskiya ɗaliban mu sun iya yin ta suna yin daidai gwargwado su ma to masu bukata masu lalura na kafa duk suna iya ɗinka nan sannan ana yin fannin girke-girke a koyar da irin abinci na zamanin nan sannan ana koyar da irin kwalliya da ake ma'amare yanzu so duka dai wanda ke da laluran da zai iya to gaskiya muna koyarwa gaba daya yanzu in kika auna daga lokacin da kuka fara wannan in kika dubi masu bukatu na musamman da suka zo wannan cibiya ko daga irin wanda aka yaye ko daga irin ilimin da suka ɗiba ko iya sana'ar da suka yi wace irin riba kike ganin kun samu ko kuma za ki iya ganin adadin mutanen da kuka yaye waɗanda yanzu suka dogara kan suka daina maganar bara eh to gaskiya mun dan samu riba ba laifi saboda a shekara ta 2018 ne nake ganin na yi graduation ma na dalibai sama da dubu ɗaya a nan gamji saboda har mun samu ma wayansu dai na cikin gwamnati sun dan halatta sun gani ma idonsu wayanda suka halatta har da wakiliyan ita kwamishinan mata hajiya hafsat baba to sun zo mun yayi dalibai lokacin sama da dubu ɗaya mun yayi su wanda suka koyi sana'a daban-daban a nan kaduna to a cikinsu akwai masu bukata ta musamman to alfaharin da nake yi shine a yanzu akwai da yawa waɗanda suka mallaki shago na kansu za ka ga mace ko da ba ta da aure tana ƙoƙarin yin waɗannan zannuwan gadon da takalma da jaka ana kai mata different jihohi a nan sai dai a dinga turo yawa sai dai a dinga turo mata da kuɗin ta a bata kuɗi ta yi ta tura dan abin da ta samu a turo mata eh nake ganin kaman mun dan samu riban to ba sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin mu hashiya sa'adiya isa suleiman shugabar gidauniyar da rarrafe da wakilin muryar amurka isa lawal ikara Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. Adalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Magana kasimu aliyu sardaunin matasan asara a jihar sokoto sashen wasu joyi ina su wani da wannan dama da kuke ba mu. bamu san sakona ga ilayarin yan najeriya musamman arewa maso gabas ina kira ga mu na ƙasa ta najeriya musamman arewa mu ƙara tashi tsaye wajen roƙon allah da isige fari domin gaskiya halin da ƙasar mu take ciki abin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi a mu koma ma Allah domin domin tashi-tashi hankulan da ke faruwa a ƙasarmu najeriya musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma tsakanin maiduguri adamawa yobi da kuma arewa maso yamma kamar zamfara kacina kaduna da ma da ta sokoto da yanzu abin ya dawo da baya bayan ga to gaskiya abin ya yi muni na roƙon allah ya kama ƙashin ta tashi hankulan da kuma garkuwa da jama'a domin karɓi kuɗin fansa ina kira ga sarakunanmu shugabanninmu tun daga matakin ƙananan hukumi har zuwa sama na tarayya da jami'an tsaronmu da mallamanmu duka sa Allah gaba mu ci gaba da salati da istighfari da roƙon Allah ya kamo ƙasar ta tashi hankulan da bala'ukan da ke hawa ƙasa ta Najeriya musamman Arewa. Na gode mai magana Kasimu Aliyu sardaunan matasan asara a jihar sokoto to yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai a takaice To a takaice an samu karin wasu kasashe hudu da suka tabbatar da bullar coronavirus a karan farko yayin da kasar Italiya ta rufe makarantu har na tsawon kwanaki goma kasashen da suka haɗar da chile da hungary da poland da kuma slovenia dukkansu sun bayyana bullar cutar cikinsu a jiya laraba batun ƙasar hungary ya shafi ɗalibai biyu a kan a yan ƙasar iran yayin da batun slovenia kuma wanda ke ɗauke da cutar ya taɓa tafiya ne zuwa morocco da italiya an kama wata mata da ake yi wa wato da ke yi wa rundunar sojin amurka tafinta da ke zaune a iraki ana tuhumarta da laifin bayar da sunayen muhimman masu leƙen asiri ga wani ɗan ƙasar laban da ake zargin su da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta hezbollah to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku je abokan aikinmu mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya karanto labaran duniya sai solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan lokaci daniel smith ni ce aisha ta ku yi lafiya.